sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraronmu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawa masu son jin tarihin azbunawa ko auzunawa da ke jamhuriyar Nijar. musamman ma ko shin suna da alaƙa da wata ƙabilar kuma ta daban ko kuma wata ƙasar ta daban. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a Yamai Sulaimu Barma da kashi na biyu na ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani na Jami'ar Abdu Mumuni Diofo da ke Yamai. wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake cewa in ka yi bincike sosai sai ka gani lalle babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da babu wani iyaka amma da zarar ka kai gabas sai ka ga wata fami kuma ta mutanen turkawa fami ce daban sai kai gabas lokacin da za ka samu abin na uwansu mutanen iraniya harshe ne daban sai ka yi gabas ko kuma wajen turai lokacin ka samu yawansu amma larabawa sai kawo yamma kenan wannan dangantaka ce akwai amma dangantaka jini babu dangantaka jini babu to eh, zancen da muka fara ɗazu na eh, shigo zinawa. shigo a don na ce maka akwai dalili na farko shine da sun ka mallaki raƙumi inda suke so su ba su da ba amma da suka mallaki raƙumi shi ba su dama su mallaki sahara dalili na biyu shigowa musulmi da musulmi suka shigo wasu sun yaƙi da su to musulmi sun yi ƙarfin su da yawa cikin su sai sun kai kudancin ƙasa kenan cikin ƙarni na tara ana samun abdunawa kamar cikin nijar da arewacin mali musamman nijar tabbata ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki ya za a iya kwatanta matsayin agadas Eh, ga abzinawan niger ko kuma abzinawa gaba daya idan aka yi la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar agares eh, masarautar abzin eh ita sarautar agares masarautar abzin ne abzin hausa ce hausa ce akwai wani da ne ana ce makar da ya yi aiki da daɗiya ne haya ce akwai cikin daulolin da ke cikin a gadas akwai abzin kasan kuma abzin ƙasar hausa ce har iyaka wajen libya duk da hausa nan suka zama masu alshen hausa ne alaƙalla sun yi zama nan kenan su hausa sun yi daɗe tare da abzinawa kamin ma wani tashin hankali ya zo har su bar wajen Eh, sun yi shekara ɗan ruwa tare to abzin akwai wata daula da ƙarama da ake ce ma abzin to kenan hausa'in sun ce abzinawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira abzin su hausa to sannu sannu sannu sannu kasan ana ana ana transmission sannu sannu har abun ga sunan ya komo ga wani irin mutane a gani to shi ne shi sarkin abzin ko da yake wasu wanda sun tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga fezzan da mine wannan duk ƙarya ne sarkin abzin asalin shi ba abzine ne asalin sarauta ta abzina da kaga sunan uwar sarki na farko kasan tagar ta hanna zanet da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba abzina ne kuma an san abzina ne ban san yanzu su da ba su san tarihin abzin ba eh, suna ganin kamar ba haka ne ba kuma sun na lokacin da an kafa sarauta abzin ma lokacin da suna wajen aljeri ko libi amma suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba mm. akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya ga ba abzane ya gane cewa ai wannan ba abzane ne babu da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo shigo su ta farko shigo su ta farko cikin rajina lokacin nan sai in ka ga mutum ya haka kana iya ce eh, ahmar wanda kana iya ka ce eh, abin ga abzine ne amma daga baya da suka shigo musamman wajen kelewai da suka shigo lokacin har zuwa karni na goma sha biyar na ce maka karni tara akwai abin masan lokacin da suka shigo amma karni na tara tabbata ne akwai suna to wanda suka shigo sannu sannu suna shigowa sannu sannu suna shigowa sannu sannu suna shigowa wanda ke shigowa sai suna kokari su amshe mu inda suka tarda wuraren kiwo kasan ce wadda ba ta da dausayi suna su amshe musu ya kuge suka tashi to Hausa wanda ke ciki yamma kudu maso yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci to waɗannan manoma ne kuma ba su da yawa wayancan makiyaya ne kuma suna da ƙarfi da makamai to sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashi hankali ya zo tsakanin abzina masu kori abzina abzina su kori abzina to wancan masu karamin karfi da suka zo masu ah, ah, amfani da harshen hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zama akwai har yanzu akwai sunayen su ana an san su daga inda suka yi zo cikin abzin kamar yanzu kajan tawa kwallon madami ne ne ga abinda da ni karanta ma ga ga wani cikin wani kwaleg har wajen ma gabas wajen kasar tsotsi baki waterla akwai to lokacin da suka shigo wayannan sai abzina suka mamaye wurin wanda suka yi gudu wajen kelewa sai suka shiga eh, ba su bautar da mutane abzinansu sai suka haɗu da su mm, arme da mine ne suka zama baƙaƙe eh, eh, ko metise wasu <laughs> to da kamin da saru su zo cikin abzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma don dizon bakake ne amma suna da bayi ko wani abin gaja masu yana da faransa suka zo ƙabilancin nan da wariyan nan da eh, damar da ake mutum don saboda launin fata shi nasaru turawa faransawa su suka kawo wannan su suka kawo wannan don wanda ke da fata shi ta yi kusa ga tasu sai suka ɗaukaka shi shi ne sama wanda ko shi ko kai asilinka ba abzi ne kake to sai su sabkar da kai da cikin jerin abu nan baska abzinawa abzin misali kan mutane wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzin ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta ɗaya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi armi da za shi sai dai shi ta yi iya eh, ta yi daga nan ya tashi neman har ya zo wajen da margudan neman mata amma akwai mata nan umarci in ba inda ba asibiti ɗaya ba yawo shi ne ba abzi ne shi ne ba abzi ne akwai ba abzi ne mai asali akwai ba jaja ce wanda abzi na ce mai imirat akwai buzu cikinsu akwai wanda an ka 'yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ta gani duka shi ne abin amma yanzu kama ko cikin kasar hausa an ce eh, an ce buzu sai aga kamar da ja da mine duka duka buzaye ne harshe ne mutane hausa ake cewa buzanci amma ba abzinin ba bajaja ce ba ne bajaja ce ba buzu ba ne wato dai a nan nijar ba idan jihar agaris akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samun a awai ko ina cikin nijar ai shi ne matsalar tawaye ne nijar don babu jiha cikin niger inda baka samu abzinawa suna zamne cikin gonakinsu ƙasarsu kuma. A gani? Abzinawan da ke cikin eh, da ke abin ga wajen agadas ko wajen azawak sun yi wanda ke azawak ko yawa yi. To sai a kasance da mu makon gobe Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Farfesa Jibu Hammani na Jami'ar Abdulmumuni diofo da ke Yamai, da wakilin a Yamai ɗin Sulaiman Barma, da mu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe, idan Allah ya kai mu. Wassalam.